da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai baki ɗaya ba a manta ba dai muna ta koro bayanai na falala da garaɓasa da romo na irin darajoji da alhazai suke samu da waɗanda Allah ya ba su damar zuwa aikin haji da umara. Sallah a masallaci mai alfarma ta fi daraja daga sallah dubu ɗari a cikin wani guri da ba masjidil haram ba. In an ce sallah dubu ɗari ba fa raka'a dubu ɗari ba. sallah guda sallah guda kamar azahar la'asar magariba isha asuba in sallah in kai sallama duk inda kai sallama to kai sallah guda in ka shiga da kabbara harama ka fita da sallama to kai sallah guda to ba ca akai in kai sallah za a baka ladan raka'a dubu ba domin ko raka'a dubu ne ai da yawa kaga a farilla kullum muna raka'a goma sha bakwai to kaga in ka ɗauki raka'a goma sha bakwai bakwai kullum kaga a wata guda ko a kwana goma mutum ya yi raka ɗari da saba'in ne kwana goma to kaga idan ka mai da shi misali na wata hmm. kaga raka a ɗari biyar kenan da goma to kaga sai mutum ya yi wata biyu sannan ne zai kamo wanda ya yi raka a biyu a harami wata biyu wata biyu kwatankwacin ta maka guda ɗaya yawwa ta kwatankwacin ta maka guda in raka ake nufi in kuma sallah ake nufi sallah dubu kaga sallah dubu kullum ana yin sallah gaba ana yin sallah biyar biyar to kaga kafin ai dubu mm. idan aka yi wata guda ana sallah a gani yi ɗari da hamsin ko? na'am to idan aka yi wani watan an yi ɗari da hamsin in aka yi wata goma ana sallah kaga an yi dubu ɗaya da ɗari biyar a wata goma ko an yi dubu ɗaya da ɗari biyar idan ka ɗauki wata ɗari kaga a wata ɗari ne aka yi dubu ɗaya da ɗari biyar to dubu ɗaya da ɗari biyar in ka ɗauka za ka ga raka bi a harami daidai take da kusan sallah shekara hamsin <laughs> sallar shekara hamsin ne kaga masu lissafi sun gane abin da ake nufi dubu ɗari in ka ɗauki biyar biyar hmm. a kullum muna biyar to in ka buga ta dubu ɗari nawa za a samu in ka kasa ta sau wannan adadin wajen shekara hamsin mutum zai a wani guri a duniya yana sallah a kama wanda ya raka a biyu a harami in ta nafila ce haka in ta farilla ce wannan ba ana nufin cewa in kaje in kaje kai sallah a harami shikenan an dauke maka a'a ana nufin taka an ninka ta sau wannan adadin darajar ta kai ku ai ba wani abu da zai kira mutum zuwa wannan guri kamar wannan wannan abin kadai ya kamata ya kira mu zuwa zuwa wannan guri wannan ya tabbata hadisi wanda aka rawaito daga Jabir dan Abdullahi yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yan Madina yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masibahu ya fi sallah dubu a wani guri ba nan ba sai mun zo mu gada akan darajar Madina da falalarta sannan zamu ji mai annabi ke nufi da wannan sai ce sai masallaci mai alfarma ice sallah a masallaci mai alfarma ana ninka ta sau dubu ɗari a wani gurin da kai sallah ba nan ba to kaga ibnu majah rawaito a cikin littafin tsaye da sallah babu abin da ya zo cikin falalar wato sallah a masallaci mai alfarama da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnad kuma yana na cikin sahih ibn maja cikin irwaul Ulgali ya kawo shi to haka nan daraja ta goma sha shida wanda ya dawafi da ɗakin Allah zagaya wannan da ake wanda ake kira dawafi kuma ya sumbaci hajar al-aswadi to duk su biyun za su yi masa shaida ranar alkiyama da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi da babansa abbas su ga su sahabbai kuma ga su iyalan gidan annabi saboda shi abbas kanin baban annabi ne kaga dan abbas da annabi sun zama yan mazazir kamar da muke cewa hausawa dan wa da dan kani yace to manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce game da alhajar al-aswad yace na rantse da Allah Allah zai tashi wannan dutse ranar alkiyama yana da idanuwa guda biyu da yake gani da su kuma yana da harshe da yake furci da shi kuma zai yi shaida akan wanda duk ya sumbace shi da gaskiya zai ba da shaida akan sa ranar alkiyama al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan a cikin littafin hajji babin abin da ya zo cikin falalar al-hajr al-aswadi hadisi mai lamba 961 haka ibn khuzaima ya rawaito shi a cikin sahih ibn khuzaima haka imamu ahmad ya ruwace a cikin musnad yana nan shek albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin sahihu tirmizi haka nan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hajar al-aswadi asali dutse ne daga gidan aljanna lokacin da aka saukar da shi ya fi kankara fari abin da ya bakanta shi ya koma baki shine laifuffukan yan adam ibn khuzaimah ya ruwato shi haka imamu tirmizi a cikin kitabul hajji babin falalar hal al-hajar al-aswad da maqam hadisi mai lamba ta ɗari takwas da da saba'in bakwai a wani gudu ke cewa mafi tsananin fari daga nono yana na a cikin sahihu sunan tirmizi falala kaga wannan kenan ya nuna mana ashe wannan dutse yana da lada kuma yana da dalilin da yasa ake sumbata sa duk da abdul sayyidina umar da ya ga wasu suna nema su gunkintar da shi mm. yake cewa kai na san dutse ne baka da iko a karan kanka ka cuci mutum ko ka amfane shi da ba dan naga annabi ya sumbace ka ba ba abin da zai kai ni in sumbace ka ma'ana kenan sumbatarsa da annabi ya nuna dutse ne mai daraja kuma har yanzu wato in mutum ya samu dama lalle ya sumbaci dutsen nan domin duk inda annabi ya taba sa bakinsa to daraja fa tana nan har abada kaga kenan duk sanda ka sa bakinka a gurin kai ma ka sa bakinka inda annabi ya taɓa sa bakinsa kuma wannan wato sumbatar alhajar al-aswadi wata rana wani malamin mu yana koya mana fikihu sai ya mana wata tambaya muka rasa inda zamu mu nemo amsa sai da muka dawo gurin sa ce mana wace ibada ce lokacin da kake yin ta kai kade kake yin ta a duniya duk duniya ba mai yin ta sai kai ya mana wannan tambayar muka je muka iya binciken mu kowa ya faɗa abin da zai faɗa aka ce duk ba mu ci ba muka da muka ce malamin baka gari hmm. menene sai yace ce sumbatal alhajaril aswad domin shi shi kadai ne a duniya kaga lokacin da ka sa bakin ka kake sumbatar hajar aswadi akwai wani a duniya da yake yin irin wannan ibadar saboda ai ka toshe gurin da iya bakin ka don haka ba mai yin wannan ibadar hmm. duk duniya kaga in karatun qur'ani kake yi to ai lokacin da kai ka daina ko dare a garin ku wani gurin kuma gari ya waye in sallah ce in kuka gama a wani gurin za su yi duk abin da kake yi lokacin da ka gama a lokacin wani zai fara amma wannan ibada ce kadai da in kana yin ta duk duniya ba mai yinta sai kai shine sumbatar alhajar aswad kuma ga amfanin da zai maka sumbatar ta kayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama don ya yi sumbatar sannan ka samu albarka don ka taɓa sa bakinka inda annabi ya sa bakinsa wanda har yanzu wannan wato tururin albarka na bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan har yanzu a gurin don haka har yanzu kai ma za ka yi alfahari da cewa akwai wani guri da annabi ya taba sa bakinsa kai ma ka sa bakinka a gurin kuma ka samu wannan alheri da wannan wato karama da martaba da mu'ujiza da albarka daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa sahabbai idan sun haifi 'ya'ya a madina sai su kai wa annabi sai annabi ya tauna dabino ya haɗo da yawon bakinsa ya sa musu a cikin bakinsu saboda wannan albarkar ta yawon baki annabi in ta shiga bakin yaro to wannan yaron ya samu daraja mai girma kuma ya samu albarka ko ma za ka ga annabi ya gunsuruwa a bakin sa ya fesa wa mutum sai ga mutumin ya ya warke daga ciwo ko ya ya faɗaka daga wata gafala ko wata rafkana ko wani abu mai kama da wannan na goma sha bakwai wanda duk ya je aikin hajji to musuluncinsa ya cika wato ya yi dukkan rukunan da ake bukata ma'ana ya yi abubuwa biyar kenan mm. tunda kaga ai mafi yawa ga wanda suke iya zuwa hajji in dai ba biya musu aka ba to zaka kuma suna iya yin zaka tunda mafi yawa masu masu wadata ne hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda lokacin da Jibril yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da musulunci sai cewa ya Muhammad menene musulunci yace musulunci kashe da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ka tsayar da sallah ka ba da zakka ka yi hajjin ɗakin Allah ka yi umara kuma ka yi wanka daga janaba kuma ka cika alwala ka azumin ramadana a wata ruwaya in ka aikata haka yace in na aikata haka ne musulmi ne yace kwarai yace to kai gaskiya wannan ruwaya ibnu khuzaima ce a cikin sahih ibnu khuzaima Ah, asalin hadisin hadisin abu hurairata akwai hadisin umar bin khattab akwai ah, wannan siyakin da yake wannan shi ibn huzaima ya rawaito shi kuma yana na cikin sahihu targhib wa tarhib daraja ta goma sha takwas mai hajji idan ya fita daga gida tun daga kofar gidansa ya fara aikin hajji inda hajjin zashi ba wai sai ka shiga maka ba fa daga kofar gida lokacin da ka fito da jakakka kake cewa iyalanka to muna muku sallama za mu tafi aikin haji muna fata ka ba su su na ci da sha an tara makota duk kai sallama da su don ba a so mutum ya tafi aikin haji bai sarar ba kawai a neme shi a rasa hmm. a sallama da makota saboda doguwar tafiya ce kuma mai daraja mai falala kuma wani ba zai da ba ah. saboda haka ai sallama da iyali kuma yi bankwana da makota ah. kuma duk wani haƙƙi da ya kamata ka gaya wa iyalanka na wasiya ko kuma na abincin da za su ci kada mu ce tafi haji kuma ya bar iyalansa cikin yunwa ko cikin takura ko tsanani da sauransu to shine ya ya zo a hadisin ubadatu bin samit wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce haƙiƙa kana da lada idan ka nufo ɗakin Allah ba za ka ɗaga ƙafa ko ka sauke ta ba ko da akan dabba ka kake face sai Allah rubuta maka lada kuma sai ya kara maka daraja ashe kaga ba iya dawafi ne yake da wannan ba mm. tafiya ma zuwa aikin hajin ita ma tana da tata daraja dan kusan duk motsin mutum alada duk motsin mutum alada yake ai dama an fito ne kawai neman lada in ka kula ai dama babban makasudin aikin haji ai neman lada ne da neman yarda Allah haka ne yazo hadisin Abdullahi dan Umara yake cewa idan ka fito daga gida ka nufo ɗakin Allah taguwar da kake kai ba za ta daga kafarta ba ba za ta sauke ba face sai Allah ya rubuta maka lada kuma sai a kankare maka kuskure ibn hibbana da bazzar da tabarani suka rawaito wannan hadisi wanda alhaisami a cikin majami'i zawa'id yace tabarani ya rawaito shi kuma hadisi ne hasanun kamar da za cikin sahihu targhib wa tarhib na goma sha tara da haji da mai aikin hajji da mai umara idan suka yi raka'ar dawafi ɗinnan da ake guda biyu ah. to ita wannan raka'ar ladanta wacce muke a bayan makamu ibrahim ah. da allah ya ce wata min maqami ibrahim musalla ah. a wata kira'an wattakhizu min makami ibrahim musalla bambancin kira'ar da tazo da labari da kuma wacce tazo da umarni ita kira'ar da ta ce wata kaga labari cike ba sun riƙi makamu ibrahim a wajen sallah ma'ana tun zamanin annabawan farko haka ake hmm. wannan kira kuma ta ce wattakhizu ku riki wajen makamu ibrahim ya zama wajen sallah kaga can an ba mu labarin ana yi don haka mu ma nan kuma an ba mu umarnin mu to sai wannan raka'a guda biyu ladansu su su kawai yin su kawai daidai yake da mutum ya yanta baiwa daga cikin banu isra'ila su banu isra'ila wato kafin su kangarewa annabi da ba mai daraja kamar su yahudu amma da aka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ki bin sa suka zama kuma mafi kaskantattun mutane amma duk wanda suka bi annabi a cikin su tunda zuriya annaba ne akwai ma wanda yake cewa ma kamar ya'yanta baiwa ne daga cikin ya'yan annabi isma'ila wanda kaga ya'yan annabi isma'ila su ne larabawa mafi daraja tunda su ne suka fito daga zuriyan annabi ibrahim ta bangaren larabawa da allah ya sa ya ɗauko ɗansa annabi isma'ila yana jariri da matarsa hajara ya kawo su wannan gurin ya ajiye su kuma ta hanyar na aka samu zuriyan waɗanda ake kira al'arabul musta'ariba wato laraba wanda su asali ba 'yan yankin ba ne amma suka zo suka zauna kuma suka haifa kuma suka tada zuriya a gurin na ashirin ɗawafin alhaji ko mai umara tsakanin safa da marwa wanda muke kira ah, safa da marwa yana ta safa da marwa wanda ya saba haushi in kana zirga-zirga sai ce yana yana ta safa da marwa ma'ana ya je ya dawo ya je dawo to shi safa dutse ne shi ma marwa dutse ne amma cikin aikin hajji an sa mana su mu hau wannan mu gangaro mu je mu hau wancan sai mun yi shudi bakwai kuma asalin kissar lokacin da kamar yadda zuwa hadisin abdullahi dan abbas a cikin sahihul bukhari hmm. lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya aje matarsa a wannan guri to ta buƙaci ruwa babu to shine ta hau wannan dutse tana lallekawa ko za ta hango ruwa to wannan zirga-zirga da ta dinga na nema wa ɗanta ruwa mu kuma sai aka mayan mana da shi cikin aikin hajji ita ta yi don neman ruwa mu kuma muna yi don neman yarda Allah da gafararsa da jin kansa to shine wanda ya wannan zirga-zirgar shi kuma ladan da za a bashi ya ce ɗawafinka tsakanin safa da marwa daidai yake da kasiyo bayi guda saba'in ka'yan su daidai yake da mutum ya siyo bayi guda saba'in duk ya ce sun zama ‘ya'ya ‘ya'yanta su ladan da zai samu kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisin ibn hibbana da bazar da dabrani daga hadisin abdullahi dan umar wanda a cikin sahihu targhib wa tarhib Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ji kansa ya ci hadisi ne hasan akwai hadisi na ashirin da ɗaya. wanda yake cewa mai haji ana masa gafara a wajen tsayuwa arfa idan alhaji ya je ya tsaya a wajen tsayuwa arfa to an masa gafara ko da zunubinsa ya kai yawan ko za a ce yawan yashi yanzu aka ci ko yashi tifa ɗaya aka zo aka juye a kofar gidanka aka ce kirga nawa kenan yashin duniya fa ok ba ma tifa ba ba tifa ɗaya ko yashin sahara wanda za ka tafi kilomita dubu a cikin yashi ba ba irin wannan ba ko kuma ya kai yawan yawan ruwa to Allah zai masa gafara hadisin abdullahi dan umar a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsayuwarka a arfa a yammacin arfa Allah subhanahu wa ta'ala yakan sauko irin sauko da ta dace da shi zuwa saman duniya yakan yi alfahari wa mala'iku ya ce bayina sun zo min sun yi butu-butu da su daga guri mai nisa suna ƙaunar rahamata da zunubinsu zai kai kamar adadin a ce wato yashi ko kamar ɗigon ruwan sama ko kamar kumfan kogi to zan gafarta musu duka don haka bayina ku tafi kuna waɗanda aka wa gafara da kuma ma wanda kuka roƙa masa gafara shi ma an masa gafara za ga mutane suke wani har littafi yake cika adadin mutanen da suka ce ka roƙa musu bukatu a gurin mm. to amma ni abin da fi bani mamaki da mafi yawa mutane in suka tashi aikenka da bukata gurin sai su gaya maka bukatar duniya mafi yawa mutane ba zai ce ka roƙa min Allah ya min gafara Allah ya shirye ni Allah ya dora ni a hanya madaidaiciya Allah ya cika zuciyata da san Allah da annabi da imani ba sai dai ce yana da wata bukata yana wasu kuɗinsa sun makale duk da wannan ba laifi ba ne ba ba laifi ba ne kudin ka sun makale ko kana bukatar wajen aiki a kara ma daraja wani ya makale maka kafa kana so ya sake ka ko za ka tafi karatu an hana ka ko za ka yi aure abin bai fada ba ko kana gini baka karasa ba ko za ka yi takara kana so ka ci ko duk waɗannan bukatu ne ba laifi mm. amma a dinga ba da sakon bukatu na lahira a roƙa mana Allah ya cika zuciyarmu da imani ya kare mu daga barin fitintinan zamani da bala'o'i rayuwa da Allah ya tsare mu kenan ya halatta ma aike da addu'a kenan kai kana gida mutum zashi kwarai kuwa sosai kuwa gashi Allah ma ya aiko mana addu'a da zamu dinga wa sahabbai yace wallazina ja'u min ba'dihim lokacin da aka saukar da Qur'ani ai ba mana amma Allah ya ba mu sakon addu'a mm. yace wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo a bayan sahabbai kaga lokacin ba ma nan ya na kaga suna cewa rabba na gafir lana Allah yake ba da labarin abin da za mu faɗa wa sahabbai mun zo na, gafir lana wa li na lazina sabaquna bil imani Allah kai mana gafara da ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya mana kulli a cikin zuciyarmu dangane ga ƴan uwa masu imani kaga kenan ana ba da saƙon ka ce a yi maka addu'a hmm. kuma cikin tawassali ma a ciki akwai ka nemi wani mutum ya yi maka addu'a hmm. kamar yadda sahabbai suka zo su cewa annabi ya rasulullah gari fa ya rikice a roƙa mana Allah ka gani kuma lokacin sayyidina Umar ma ya taɓa yin wannan ya ce ya Allah mun kasance mukan nemi annabi ya mana addu'a akan wasu bukatunmu to ga ammin annabi Abbas yau kuma shi za mu sa a gaba saboda haka ba ruwa ne a garin shine Abbas ya addu'a ya ce to Allah waɗannan sahabban annabinka ne ni kuma ni ko baban annabinka ne don ni kanin babansa ne to gashi sun ce roƙa musu kai kai musu ruwa to Allah ka yi musu ruwa sai ruwa barki gani to saboda haka ana wannan ka nemo ne ya muka addu'a ko ka ba da saƙon addu'a duk ba laifi to sannan a hadisin ubaratu bin sami yake cewa tsayuwarka a arfa hakika Allah ta'ala kan cewa mala'iku ya ku mala'ikuna me ya zo da bayina wannan guri su ce sun zo ne suna neman yardarka da aljanna to sai Allah ya ce wa mala'iku ya fa sani ba wai tambaya ce ta baka san abu ba kana neman sani ta ka fito da abu fili ne shi san Allah ya tambaya tambaya Allah ba irin tambayar mu ce ta ka jahilci abu kana so a baka ilimi ba tambaya Allah ta ya fito da abin ne ga wanda ba su sani ba su san me ake nufi sai ce to ku zama shaida na shaida wa kaina ni ne shaida kuma na sa bayina su zama shaida hakika na musu gafara da su zai kai kwanakin duniya da adadin yashi mai tozo to duk ku shaida na gafarta musu wani al'imamu tabrani ya rawaito a cikin al'ausau hakanan kuma shek albani ya ce hadisi ne hasanun a cikin sahihu targhib wa tarhib juz'i na biyu shafi na goma a wani lafazin hadisin da aka roto daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yarda Ice idan ka tsaya a arfa hakika allah ta'ala yakan sakko zuwa saman duniya irin wacce ta dace da allah ba irin sakkowa ta mutane ba irin ta allah yana cewa duba zuwa ga bayina sun zo min butu-butu sun yi ƙura, ka shaida hakika na mu gafarta musu dukkan zunubansu ko da ko wannan zunubin ya kai adadin digon ruwan sama kuma ya kai yawan tozon yashi ka san yashi a sahara za ga tozo sai ka ɗauka dutse ne amma iska tana kaɗai shi tana kaɗai wata ka gaba komai kuma a gurin mm. to irin wannan tozo tozon na yashi ko da zunubin mutum ya kai haka to Allah zai gafarta shi dan Allah shi ba wai cutuwa zai dan ya maka gawo shi Allah baya kyashin ya yi ba da abu ba iyaka kawai yana yin abu ne da tsari ya ga dama sai ba kowa arziki ma zaman duniya yake kewa domin kowa ya arziki ya ba zaman duniya tunda wa zai ma aiki ba wa aikaci ba ba lebura kowa yayi kuɗi shikenan kowa ma alfahari zai ce ni ma mai kuɗi ne sai kuma waye gari kuɗin sun zama bala'i ba da ba abin da za a maka ka ba da kuɗi yanzu amma wani wani yana da shi wani ba da shi sai wani ya zo ya maka aiki sai ka ba shi kuɗi kaga tsari kenan mm. amma kowa ya kuɗi to babu babu mai gida ba uban gida ba ma'aikaci ba lebura ba mai turin kura ba mai gini ba mai ba ma'aikaci makarantu ma don rufe su za na koyon sana'a domin kana koyon sana'a ne don ka samu abin da za ka ci to kuma shi ma mai koyar da kai da mai gina makarantar duk sana'a suke yi su samu abu to don suka samu shikenan ba za su yi duk waɗannan ayyukan ba sai zaman duniyan ya gagara sai ka ga lomar tuwo kama da kuɗin ka a ce ba za a baka ba mm. sai kowa ya tashi ya aiki da kansa to kowa yana aiki da kansa ba komai ne kuma za ka yi da kanka ba yanzu ka ɗauki noma za ka ga ai ayyuka ne na mutane tili tun daga mai noman da mai sai da taki da mai sai da kayan feshi da mai tarakta mm. wanda zai zo yi duk kaga aiki ne daban-daban to kuma har zuwa masu girbi masu girbi kaga akwai masu ɗauri akwai masu ɗauri akwai masu casa akwai masu sussuka da casa mm. akwai masu sai da buhun da za a zuba akwai masu zubawar akwai motocin da suke ɗaukowa daga ƙauyuka da aka yi noman ko cikin gonaki su kawo birni akwai masu siyarwa akwai masu siyar da kwano-kwano kaga shi kansa kwanan za a yi shi motocin da za su kawo tashar da za a yi lodi masu lodin da masu saukewa kaga duk aiki ne ake ta yi karkashin abu daya sannan kuma masu siyadin masu casawa mm-hmm. masu surfe masu kaiwa inji a nika kaga injin shi ma an samu abinci a nan sannan da tukwanen da za a yi na na yin tuwo din ma mm. da murhu da za a yi da kwaryar da za a yi abin nan malmala da ita da marar da za a ɗebo da ita ah. duk kaga aikace aikace ne in ka zo bangaren miya ma za ka ga mm. gudunmawa ce iri iri mai tumatiri mai tattasai mai magi mai gishiri mai daddawa mai ruwa to kaga ba aiki ne na mutum ɗaya ba to da Allah ya mana tsari wani ya samu ya ba wani to shine zaman lafiya a duniya daga kakkace ka roƙa ba a baka ba kowa ma ya roƙa in aka ba kowa yadda kai ma ka so a baka to in aka ba kowa ba wani wanda zai zauna ƙarƙashin wani ba wani wanda zai wa wani aiki sai tsarin duniya din ya ruguci na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah. da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu saƙonnin, a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi a yahoo.com shirin tambaya mabudin ilimi shiri ne da alhaji kabiru sadu Kwangila, ka ya ɗauki nayin kamfu Allah Ubangiji ya saka masa da alheri. shirin na ya zo mai sauraro daga nan sashen addinin musulunci na gidan rediyo freedom murya jama'a shek aminu ibrahim daurawa shine amsa tambayar da ku masu sauraro kukan tuyo umar sani kofar na isa shine karanta waɗannan tambayoyi sai ya ji haruna kutama ki ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu allah ubangiji ya ba abokin aikin mu jafar madobi lafiya amin su